ranka yi daɗe in magana haura ce mu ma jiya da daddare aka haura ke da ka sha ba ba to na yi shuru wato ranka ka daɗe ofisa san da ni ya kama dukiya ta asiri ce mun ta sace mun dukiya ta ranka daɗe ka gani ko malam ka janyo ma kanka. Yanzu kai da kai har da kalbin da kake ta sace ma kana ƙara magana. sai na daɗa kila maka bayan kallai ba a ranka ya daɗe hmm. wannan kawai ka bannin kai shiga da rumfa ah, baba eh? sai ga yan wanshi ka tabbatar da ɗaya in har kika ce ba ki san shi in ya ƙara dawowa ya shigo cikin lamarin ki ni zan sa a danko shi a kawo shi a duk kulle shi cikin al'adu wannan shine kawai faɗa sa wannan zama na faɗi ga gyatumar ki ga yayar ki a wajen nan mun faɗi za mu isa shi ne abin ma an aiki yi ba kamar a indiya wani mun zo test soyayya mai ɗan sanda ra'ina inda ta malam hmm? Me yasa ka san ba na son ka? Ka zubar da mutuncinka da kima ka ido. Kyau ba Shi ke na malam. A bibi. Karke manta a e, bibi. Shi so ba ruwansa da tsufa. Ba ruwansa da yarinta inda dai ga dama shiga ake yi. Allah ne yake samun son santa a cikin zuciya ta bibi. mai alkawari zan kare mutuncin ki bibi amma in kika dubi ido na kika ce ba kya so na na yadda na amince na a haɓar ki har abada. kowace ɗaya mace tana da burin za ta yi aure ta wanda yake son ta wanda zai kula da ita ya kare mutuncin ta da hakkin ta ya kuma salautar da rayuwarsa a kan ta kuma na ga ka a tattare da kamala ta kamala ta sana. Me me me me ce ce. Me ka ne ya kika ce ko ni sun ta wasu tuna mai zan da wannan ni ina san in yi labai a to sai <laughs> ki mutu malam ba za ta taba sakuwa ba diga wallahi tallahi ba zai yiwu ba ko ni wannan ya girma kakana bare ke da na haifa a ciki na a cikin na ma ke ce ta nawa ke ce auta yarinya ce fa karama wallahi tsohon ƙwauri ta bata san so ba gaya ba za ki faɗi ra'ayin ki ba madaura auren madaura auren mamu ne dan haka wallahi sai abin da muka ce addinin mu na musulunci ajiya ya ba mu ya ba ta dama in har tana son shi ya aure ta tunda ita ce tana son shi shi ma kuma yana son ta shikenan hajiya daga ke har 'ya'yanki kar wanda ya kara shiga wannan kesin a wasu da masu wallahi an haba malam haba malam ta zama mana da kima a gaban jama'a wata kima ke da makota wata kima ke gare ku muna da kima mana malam yo na wata kima kuna son ku raba sannan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malam bai kamata ka aure ta ka kullum mu baka zo ka baka mana sai ma mun je tire tire tire tire mun mun hoto ai ranka da tun da yarinya ta ce tana son tsoho ai kwalliya ta biya kudin safi a san da sani za ki yaran bai nace ki ka zama shaida dan billahi da zina wannan daurin auren zara ta kai <coughs> ai banza shege eh, ko baka kan ka ba ma ba za ki kana ba ah, ah, ah, ba za ki banta ba yanzu wannan kes ya close na kishi dawo oh, oh, oh, dawo